mu yin buhari da fa muke yi muna son sa ne saboda mun san buhari yana son mu kamar yadda ike son najeriya ku da kuke cewa ba ma son ku ba son ku ne ba ma yi ba mun fi son kanmu fiye da ku kamar yadda kun fi son kanku fiye da mu kuma abin da nake so in tabbatar muku da shi ne wallahi tallahi gaskiya da ƙarya dama sun saba kokawa ka je ka tambayi tarihi ƙarya ba ta taɓa ka da gaskiya ba mu in ka fito ka zage mu wallahi mu zagi a jikinmu ado ne dama duk mutumin da hujja ta kare masa ƙarshen tuka-tuki ya yi zagi to mu ba ma zagi domin san mai manzo Allah ya faɗa akan wanda izagi iyayen wani sannan na ƙarshe ina so in gaya mana cewa mu janar Muhammadu Buhari addu'a muke masa Allah ya yawaita mana irinsa kuma sannan Allah ya taimaki Najeriya kamar yadda idan mun fita wasu ƙasashe muke ganin ci gaba mun ga alama a Najeriya mun ga yadda aka samu ci gaba ɓangaren wutar lantarki ba ƙasar da za